Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 Masu rama jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a FM Nomad FM Dalar da Niyya da tashar mu ta Via a akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai a gane kuma na jin mani a tashar Alfa Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma kuma koyaushe muna nan a viahausa.com ko ko sashen hausa.com. Masara salamu alaikum mu da warhaka Abdulaziz Adili Tore ne daga birnin Washington DC tare da Hafiz Babale da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau ranar Litinin 20 ga watan Mayu na shekarar 2019. Kafin ku ji abubuwan muke tafe da su bari mu fara da kanun labarai. Ministan harkokin wajen Iran Muhammad jabad Zarif ya yi kira ga shugaban Amurka Donald Trump da ya bi hanyar mutuntaka. Sojojin Amurka sun ce ɗaya daga cikin jiragen ruwan yakinsu da ke tekun kudancin Sin ya yi tafiya a yau Litinin. Jakadan Amurka a China yana ziyara a yankin Tibet inda zai haɗu da jami'ai shugabannin addinai. Madalla, to bayan labaran duniya za ku je kiran kakakin Bristol wakilai Yakubu Dogara daga jihar Filato zuwa ga 'yan Najeriya akan zaman lafiya. Check the situation with the Northeast where I come from. There are communities that you can't find anything. Police stations have gone. ya ce ku duba yankin arewa maso gabas daga inda na fito akwai wuraren da sun zama kango a jamhuriyar nijar kuma kafin babban zaɓe za ku inda aka kwana a kan bullowar wani sabon cece kuce da ya kunno kai a nijar tsakanin 'yan adawa da masu mulki waɗannan mutane kwatkwata duk abin da suka aikata ga wani zaɓe yarda na abin da su ba in suna son zaɓe da gaskiya wanda kowa zai amince ma duk abin da za a yi in adawa aiwa makiyana ba Bayan haka muna tafe da shirin ilimi daga Yusuf Aliyu Harande, amma duk sai bayan kun gama shin labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Ministan harkokin wajen Iran Muhammad jabat Zarif ya yi kira ga shugaban Amurka Donald Trump da ya bi hanyar mutuntaka a maimakon ya rika amfani da barazana. Zarif na mai da martani ne dangane da wani sakon Twitter da Trump ya wallafa a jiya Lahadi inda yake cewa idan Iran tana so ta yi faɗa ne wannan zai kasance ƙarshenta a hukumance kul ta sake barazana ga Amurka. ministan ya kara da cewa trump yana fuskantar matsin lamba ne daga wani rukunin mutane ciki har da mai ba shi shawara kan harkar tsaro john bolton da kuma prime minister isra'ila benjamin netanyahu inda ya ce yana kuma so ne ya cimma wani abu da magabatansa suka gaza yi. Zarif ya kuma rubuta cewa Iran ta kwashe shekaru aru-aru tana nan daram yayin da masu musguna mata duk suka durkushe matakan ta'addanci da aka ɗauka kan tattalin arzikinmu da surutai marasa kan gado ba za su kawo ƙarshen Iran ba. a makon da ya gabata trump ya nuna alamun janyewa daga zafafan kalaman da yake yi a kan iran inda ya nuna cewa a shirye yake a yi zaman tattaunawa Sojojin Amurka sun ce ɗaya daga cikin jiragen ruwan yakinsa da ke tekun kudancin Sin ya yi tafiya a yau Litinin 20 ga watan Mayu a kusa da Scarborough Shoal da ake takaddama a kai tsakanin China da Philippines. USS Preble ya yi tafiya mil sha biyu a tsakanin yankin ruwan ne a tsakanin Scarborough a wani yunkuri na kalubalanta ikirarin da suke yi da kuma tabbatar da hanya ta kasance a buɗe kamar yadda dokokin ƙasa da ƙasa suka nuna a cewar mai magana da yawun kwamandan jirgin mai suna Seventh Fleet Clay Doss. Wannan shi ne karo na biyu da sojojin Amurka suka samu damar ratsawa a yankin cikin wata ɗaya da ya gabata. a lokacin da yake magana a wurin wani taron tsaro na ƙasa da ƙasa a singapore a ranar laraba shugaban sojojin ruwan da suke aiki admiral john richardson ya ce sukan yi rangadin yankin ruwan cikin yanayi na tabbatar da adalci a kuma lokaci-lokaci jakadan amurka a china yana ziyara a yankin tibet inda zai haɗu da jami'ai shugabannin addinai da kuma wuraren tarihi yayin wannan ziyara ana sa ran terry branstad zai nuna damuwarsa kan yadda ake kuntatawa mabiya addinin buda da kuma ci gaba da ake kare al'adun yankin tibet da harshen su kamar yadda wata sanarwa da aka aike wa manema labarai ta nuna wacce ta fito daga kakakin ofishin jakadancin na amurka sanarwar ta kara da cewa branstad yana ziyara ne a yankin na tibet mai cin gashin kansa da kuma lardin kinhai da ke makwabtaka daga ranar lahadi 19 ga watan mayu har zuwa ranar asabar 25 ga watan mayu Branstad shi ne jakadan Amurka na farko da ya samu damar zuwa yankin Himalayan cikin shekaru hudu, wanda Branston ya gada wato Max Bokos ya kai ziyara a yankin na Tibet cikin watan Mayun shekarar 2015. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ministan harkokin cikin gidan masar ya ce jami'an tsaro sun kashe 'yan bindiga sha biyu a lokacin da suka kai wani samame a yau litinin a kusa da birnin alkahira wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar ta nuna alakar 'yan bindigar da kungiyar hassan wani reshen kungiyar 'yan uwa musulmi ta muslim brotherhood kuma jami'an sun ce sun samu wasu abubuwan masu fashewa bindigogi da kuma harsasai a wurare biyu daban-daban da suka kai samaman. Samaman ya zo ne kwana ɗaya bayan da aka dasa wani bom a gurin duba ababen hawa da ya kaikaici wata motar bas ta 'yan yawon bude ido a kusa da tsaunin nan na Egypt Giza Pyramid fashewar ta raunata a kalla mutum sha bakwai. har yanzu babu waɗanda suka ɗauki alhakin kai wannan harin kuma ministan cikin gida bai alakanta samaman na yau litinin ba da fashewar bom ɗin. Tsohon shugaban Afirka ta kudu Jacob Zuma ya bayyana a kotu yau Litinin a yunkurin da yake yi na a yi watsi da tuhume-tuhumen cin hanci da rashawa da ake masa. Tuhume-tuhumen dai sun faro ne daga batun siyan makamai a shekarun 1990 waɗanda aka janye shekaru goma da suka gabata, jim kaɗan kafin Zuma ya zama shugaban ƙasa. a lokacin da aka sake tada batun tuhume-tuhumen a shekarar 2016 juma ya kwatanta su a matsayin bita da kullin siyasa ne daga cikin batutuwan da ake tuhumar shi a kai akwai almundahana da cin hanci da rashawa da kuma ɓadda kudaden haram tuhume-tuhumen suna da alaka da cin hanci da ake zargin zuma ya karba na siyan makamai da aka kulla da tarayyar turai da afirka ta kudu wakilin wani kamfanin faransa mai sayar da makamai mai suna talisa na fuskantar tuhume-tuhume makamantan waɗanda ake cajin zuma da su To madal a gaida Hafiz Muhammad Babale labarin ku saurara daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan Washington DC. yan sai rahotanni mu zamu leka jihar Plateau inda kakakin majalisar wakilai Yakubu Dogara ya yi kirawa 'yan Najeriya musamman waɗanda ke wuraren da ke fuskantar matsalolin tsaro da su jajirce wajen neman hanyoyin zaman lafiya. Wakilin mura Amurka a Jos Plateau uh, Zainab Babaji ta aiko mana da karin bayani. Kakakin Majalisar Wakilan Najeriya Yakubu Dogara ya yi kira wa 'yan Najeriya musamman wuraren da ke fuskantar matsalolin tsaro da su jajirce wajen neman hanyoyin zaman lafiya. Yakubu Dogara wanda ya shugabanci bikin shekara-shekara ta al'ummar Biram da aka gudanar a ƙarshen makon jiya a Jos ya ƙarfafa wa al'umma gwiwa da cewa yana da yaƙinin duk matsalolin tsaro da Najeriya ke fuskanta za su kau in har hukumomi da al'umma sun jajirce wajen yaƙi da tashin hankali. Check the situation with the Northeast where I come from. There are communities that you can't find anything. Police stations have gone. Ya ce ku duba yankin arewa maso gabas daga inda na fito akwai wuraren da sun zama kango, an kona ofisoshin 'yan sanda, an lalata hanyoyi, gidaje da asibitoci duk an lalata su, har ma da makarantu. Har yaushe za mu ci gaba da wannan ibtila'i. I that if we must win this fight against violence, it be because some have decided that we will walk across board in order to be peace builders ya ce ina bukatar mu in har za mu yi nasara da wannan yaƙi da tashin hankali sai in wasu mu sun yarda za mu yi yunkuri na zama maginan zaman lafiya bangom jos da jacob gembuba wanda ya bayyana manufar bikin da godiya wa allah saboda damuna mai albarka da suka samu ya bayyana takaicinsa kan irin barnar da aka yi na rushe-rushen gidaje a ƙauyuka da yawan 'yan gudun hijira da har yanzu ba su koma garuruwansu ba. We want to appeal to the government of Plateau State to please remind them that we have IDPs that not only need food, but they need to go back to their ancestral land and revive their lives. Bangom Jos ya ce muna roƙon gwamnatin jihar Filato muna kuma tunashe ta cewa muna da 'yan gudun hijira daban da buƙatar abinci suna buƙatar su koma garuruwansu na asali don ci gaba da rayuwarsu. basaraken gargajiyan ya ce tun lokacin da aka samu asarar rayuka fiye da 250 a watan yunin bara a yankin gashish har yanzu ba cibiyar rundunar 'yan sanda a yankin up to today no mobile unit has been established in gashish shugaban shirin bikin dada dace jambol ya ce in muka dubi kasan da allah ya bamu ya isa mu yi buki? bana mun dubi yadda za mu ga gwagwarmayar mutanen birom ta hanyar science da technology kun ga wani yaro da ya yi mashin na tonon ƙasa yana controlling dinsa da remote an yi mashin daka a can yau mun samu mashin ba daka kadai ba yana rairaya ya cire dutse abin da muke yake nan domin mai domin mu ga mun inganta zaman mu da zaman al'umma da ke gurgun. Wata da ta halarci bikin ta ce irin wannan taro zai hada kan al'umma da samar da zaman lafiya. sunana Sisila Ibrahim Pam. Gaskiya a cikin bikin da an yi shi dinnan yau zai yana nuna ma jama'a ya kamata mu a plateau da Najeriya gaba daya mu hada kai mu samu zaman lafiya. ga yare barkatai duka an haɗa duka yau mun haɗu a wuri ɗaya idan ana yi haka gaskiya kasan za ta ci gaba. Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya. ta idan na faso ta ai tafiyan ta duk a kashe in ta fito fili mai halin shi za ta ishe a gaida zainab baba yanzu kuma bari mu leka jamhuriyar niger inda wani sabon cece kuce ya kunno kai game da shirye-shiryen zabe da hukumar zabe mai zaman kanta ta niger ke yi inda ta so majarraba daukar masu sabonta sabon kirgam na zabe na jamhuriyar niger ga rahoton da wakilin murya amurka a birnin konni haruna mamman bako ya aiko mana. A daidai lokacin da hukumar zaɓe mai zaman kanta Seni ta jamhuriyar Nijar ta soma gudanar da jarabawar ɗaukar ƙwararrun ma'aikatan da za su kula da sabon girgam na zaɓe na zamani. Ana iya cewa abin na son barin baya da ƙura kasancewa saɓani ne a cikin kalamai ya soma bayyana tsakanin 'yan adawa da masu mulki na ƙasar. Isa Marai na kasancewa mai magana da yawan jam'iyyar Modern Lumana Afirka ta Hamma Amadu mai adawa. Waɗannan mutane kwata-kwata duk abin da suka aikata game da zaɓe yarda na abu da su ba in suna son zaɓe da gaskiya wanda kowa zai amince ma duk abin da za a yi in adawa ai ba makiyana ba abokan aikin su na abokan ta ne su ma sun ada sun santa kiran su akai sannan a to a shi don kaya a aiki shin an yi wanga ba yi wanga ba kenan har yanzu su a ayyukan su a dama masu abin su dama na suka kai kenan magana yanzu ɗaukar sabin ma'aikata domin so mashin hida sabon girgam na zamani wannan ba gamsashen lamari ne wajen ku ma'aikatan su na son ka ɗauka wasu aiki wanda za su ce wanda za a ce ma iya haka shi yi na sa son ka dauka duk aikin da za yi in na zaɓi na in na sai ni na ci aka kowa shi kana shi kowa akwai na ciki to wannan hujja abba ka da na kawo ka kawo ka ce an ci ka baka ko an cuce ka wannan baka hujja to wanga komi na sona komi so da biso waɗannan ai kamar takanisiyan ne waɗanda za kuma an ba da sanarwa an ce duk wanda ka so ya shiga wannan aiki ya zo jarraba ne za a yi sai wanda ya samu yanzu in za a jarraba ƙasar ga duk ilimin ka in baka hanya baka wucewa sai dai bangaren masu mulki in ji kakakin jam'iyyar PNDS tarayya Alhaji dan Babu Mamance ne. Yan adawa su tashi tsaye zuwa neman jama'a maimakon tsayawa irin wannan cece kuce. Duk inda aka wanga zaɓe na na'ura mai kanta babu inda babu nasu ma'aikata su 'yan siyasa ne ba ma'aikata ba akwai takanisiyan waɗanda wannan waɗanda sun ka karanci abin na wakilai na na gwamnati waɗanda aka sa ciki akwai wakilai na 'yan siyasa kuma wannan aikin da za a yi ba janye magana an kai da rantsuwa ta alkur'ani mai tsarki ba ita wata na nan dasu mance da shugaban sai ni rance kur'ani mai tsarki mataimaki ne rance da kur'ani mai tsarki waɗanda duk an kasa za su yi rantsuwa da alkur'ani alkur'ani mai tsarki kenan magana a samu magudi wannan wuri bata taso ba abinda an kace wakilai waɗanda a 'yan adawa su ka mutu uku mu mu ka mutu uku sauran waɗanda 'yan nuna file waɗancan suka ce su kawo mutu uku to sauran an kace takanisiyan na kuma idan an sa waɗannan mutaitani cikin hukumar zaɓe bai hana in kana takara ba kowace ruwa kana da wakilinka ita ma ruwan nan kwatamkacin sai ni ce niger ƙasa ce mai son zaman lahiya wadda zaman lahiya ta gade ta kuma ana koyi da ita kasashen duniya kenan nan babu shakka abinda nika gargaɗin su su te su nemi mutane maimakon su tsaya cikin zauri labe wani gungu suna ta ku kuce su te su nemi mutane da mutane na aka komi. shin abin ayar tambaya a nan shine ko a yaushe ne za a kawo karshen cece kuce a jamhuriyar nijar tsakanin 'yan adawar da masu mulki wannan ko gaba ce za ta nuna mana haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako har ila yau muna jamhuriyar niger inda za ku ji cewa ofishin jakadancin amurka a jamhuriyar niger ya shirya liyafar buɗe baki domin musulmin kasar a albarkacin watan ramadan abin da sami yabo daga shugabannin kungiyoyin ci gaban al'umma a bisa la'akarin da yadda zai kara karfafa zumunci a tsakanin mabiya addinai mabambanta wakilin mure amurka a yamai suleiman barma ya yi kuma na da karin bayani al'ada ce a kowace shekara idan irin wannan lokaci na azumin ramadan ya zagayo ofishin jakadancin amurka a nishar kan gayyatar musulman kasar a babbar liyafar da ake shiryawa takanas domin buɗe baki abinda ke zama wata hanyar kara tunatarwa akan mahimmancin mutunta abokan zama ba tare da la'akari da wani bambancin addini ba. In particular, l'islam le rapprochement, la Jakadan Amurka a Niger ambasada Eric P. na cewa sanin kowa ne musulunci addini ne da ke bukatar mutane su kusanci juna su kasance masu yafiya da taimakon juna musamman a lokacin Ramadan. Sau tari na sha ganin irin wannan halayya tana faruwa a tsakanin 'yan Nijar da baƙi mazauna wannan ƙasa kamar yadda a yanzu haka dubban mutanen da suka gudo daga su ke samun mafaka a wannan kasa a sanadiyar tashe-tashen hankula. Kusan dukkan wasu shugabannin kungiyoyin gaban al'umma sun halarci wannan liyafa ta buɗe bakin azumin Ramadan cikin su har da shugaban kungiyar makiyayan arewacin Tilaberi Bubakar Jallo. Amerikawa dan dai suna suna so addinoni su karha zumunci suna kira mu mu zo su yi buɗe baki da mu ko da ba su azumin ba kaga yawan basadar ya zo da babban na santar cultural su yi bude baɗi da mu kuma sun ba mu dama mu da kanmu tsakaninmu muna shima ba mu ga juna amma kaga cikin taron ga muna hira da su muna hira tsakanin mu duk masalolin wanda yana hakuwa cikin kasan tsakanin muna hira kuma abu ne na cewa na karfafa zumunci tsakanin eh, addinoni abu ne mai kyau haka su ma kungiyoyin mata sun amsa gayyatar ta ofishin jakadancin amurka a nishar hajiya rabi jibbo magaji ita ce shugabar kungiyar samar da zaman lafiya a Fez. Sosai mun yaba abin da aka yi ya kamata ko ina ma a rika yin shi. Tun ni yau akwai mutane da ban gani su ba amma yau mun gamani da su kuma mutane mun shekaru ma ban gamu ba. Ƙara dankon zumunci ne. mutane su zo su gamu a yi hira da wanda ka sani ko a dama kuma ka ƙara sanin sa mutane sabbi kuma a nan haloli. Tuna abu ne mai muhimmanci. ba karami ba a ƙarshen wannan haɗuwa ƙungiyar mata shugabannin kamfanoni da masana'antu masu zaman kansu ta karrama jakadan amurka ambasada eric p taka da shugabar cibiyar raya al'adun amurka a nishar cynthia fabi da lambobin yabo saboda abin da aka kira tallafin da suke bayarwa domin ci gaban ƙananan kamfanoni da masana'antun cikin gida. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. a gaida Sule Mumuni Barma yanzu kuma sai shirinmu na gaba ilimi daga Yusuf Aliyu Harande. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin litinin Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu ɗaura daga inda muka dakata a shirin mu da ya gabata, inda muke tattaunawa a kan rashin alfanun kai yara makarantun allo don neman ilimin Muhammadiyya ba tare da bin tsare-tsaren shari'ar Islama ba. Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe ya ci gaba da bayanai masu ratsa zukata. Shi yasa za a ɗauki yaro a shirga da shi uwa duniya. Wayannan yara guda uku da nake maka magana a kansu na gan su a malaraba kankara sai da na tambaye su kuna da iyaye mata kowa ya ce yana da uwa na ce ran da za a tafi da kai ya aka yi da yaron ya ce mun tun daga ran da aka ce za a taho da shi uwarsa sai da ta kwana uku tana kuka ba ta iya cin abinci saboda tausayi da damuwa za a ɗauki danta a shiga uwa duniya da shi amma uban ya yi mirsisi ya ce shi ya riga ya zartar abin da zai yi kenan saboda haka akwai buƙatar tsarin asalin manufar mai kyau ce shine yaro ya hadda ƙur'ani mai girma to amma akwai buƙatar ya zama na an canja wa abin tsari yadda yaron zai yi karatu kuma in ka lura da dama daga cikin waɗanda guguwa take ɗiba ta ɓata tarbiyya kaga wasu sun shiga rikita rikita ta boko haram wasu sun shiga wasu halaye munana irin barin wannan yara a cikin irin wannan yanayi yana daga cikin abin da yake haifar ma mu da irin wayannan matsaloli wanda kuma idan ba an ɗauki mataki ba to abin yana da hatsari yanzu kan abin ya yi girma har ma an samu wasu kungiyoyi na wayanda ba musulmai ba suna cewa to tunda musulmai sun bar wayannan yaran suna gararan ba to su suna buƙatan a ba su yaran za su ɗauko su su aje da su su ciyar da su su shayar da su su samar musu da ilimi kuma har ma sun fara yin rijistar sunaye to kaga hakan su a ciyar da su a shayar da su a basu ilimi abu ne mai kyau amma wani tabbas kake da shi cewa yaron za a bashi akan sa ta addinin musulunci yau da gobe da jibi da gata wannan kyautatawa da aka yi masa ba za ta sa ya tsani musuluncin ba da ya karshe ya canja ra'ayinsa ma ya bar addinin musulunci gaba daya hmm. saboda haka wannan matsala ce wacce take da girma kuma take da bukata a samu lokaci a ainihin wato duba ta alagafar ta malam kamun mu komo ga ita wannan magana da kai wanda ta shafi wata nauyi a bar mu duba ainihin ita wannan matsalar idan muka duba ta a yanda take a da ya tsarin almajiranci yake a da kuma ta yaya bambanta da wannan karni da ake ciki yanzu. Tsarin almajiranci wanda ake da shi a da idan ka kalli irin manyan makarantun alkur'ani mai girma da ake da su a da a zamanin magabata wanda magabata da dama sun halarci irin waɗannan makarantu sun yi wannan karatu. Tsarin shine ɗayan guda biyu ne ake yi. Tsari na farko shine oba da ya kawo yaronsa zuwa makaranta ana yin karatu to zai rinka tanada abincin da yaronsa zai rinka ci yayin da yake wannan karatu yaro ya je karatu ya dawo gidan mahaifinsa ya kwana da safe ya je karatu da yamma ya je karatu in ma ta kama ya kwana a wajen masallaci ana bashi qur'ani to sai a ci gaba da dora masa ana masa bita daga haka har ya haddace alkur'ani mai girma zaka samu malami a gari ana ta kawo yara daga wurare suna karatun alkur'ani mai girma shi kuma malamin iyayen yaran nan da suke kawo su suke yin karatu a gabansa su kuma suna taimaka mashi da zakka suna taimaka mashi da sadaka da ihsani da kyauta shi kuma za a ga rayuwarsa tana gudana kamar yadda ya kamata ya gudana wannan tsari na farko kenan tsarin da kai tsaye uba shi yake ɗaukan dukkan ɗawainiyan karatun ɗan har ma yana yin tallafi wajen yadda rayuwar malamin ya kamata ta gudana tsari na biyu shine za a samu malami da zai zauna yana karantar da yara a ƙwani mai girma sai a samu wasu daga cikin manyan masu arziki masu hali su ce ala gafarta malam mun gane amfaninka da amfanin karantarwarka abinda muke bukata shine ka zauna ka ci gaba da karantar da al'umma alkur'ani mai girma mu ka ci gaba da karantar da su mu kuma a matsayinmu na masu arziki za mu ba da wakafi ko wakafi na gida ko wakafi na ainihin wato kantina ko shaguna wasu abubuwa da za su rinka kawo rabano na kuɗi yana shigowa su ce to wa'annan kadarori mun sadaukar da su duk abin da aka samu a ciki da shi za a tallafa wa'annan makarantar Qur'ani saboda haka zai zama akwai gida da aka bada a matsayin wakafi wato wanda yaran suke kwana a ciki ana lura da tarbiyyar su sannan akwai kuɗaɗe da ake samu da ake yi wa yaran abinci da za su ci su sha ya zama na ba yawo suke da kwano kawai suna bara a cikin gari suna gararan baba wasu bayin Allah sun aje wakafi wanda ta wannan wakafin ne ake ta ɗaukan nauyin yaran ake ɗaukan kuma nauyin hatta shi malamin da yake gudanar da wato wannan makaranta wannan tsari guda biyu su ne tsarin da magabata suke amfani da shi a tsari irin na karantar da yara wato ainihin alkur'ani mai girma to kaga wayannan tsari guda biyu duka mu yanzu babu wanda yake tafiya a ciki shi uban yaro bai ɗauki nauyin ba masu arziki ba su yi wakafi da za a ɗauki nauyin ba sai ya zama na an bar malamin da yaran kawai shi yasa za ga malamin ya bar yaran suna wahala suna ta yin abubuwa wani lokaci kuma ka ga manya a cikin almajiran gardawa su kuma saboda wahalar da suka sha a baya idan an kawo yara ƙanana su rinka azabtar da su in yaron ya je yawo bara ya samo dan abincin ma dole waɗannan manyan almajirai da ke gaba da shi shi zai kawo za su iya mashi duka ƙarshe yara da dama an samu cases da zaka ji an daki yaro ma a makaranta ya mutu karshe iya abin da za a faɗa wa iyayen shine yaro in ya mutu a makaranta ya samu shahada ne to kaga wannan yana da hatsari kwarai da gaske ba zan manta ba ɗaya daga cikin manyan malamai na Dr. Abdullahi Sale Pakistan yana gaya min lokacin da suka yi irin wannan yaro na almajiranci ya faɗa min makarantar da ya fara karatu da dalilin da ya sa ya gudu ya ce a gabansa malamin ya rinka dukan wani yaro sai da yaron ya mutu murs murs yaron ya mutu aka yi jana'izar yaron abinda kawai ya je faɗawa iyayen yaron cewa ai yaro ya mutu a makaranta ya samu shahada shikenan bai halatta ai kuka ba haka maganar ta wuce yace to shi kuma sai matan malamin ta aike shi da kuɗi dan sayo mata wani abu dan kuɗi kankani da bai wuce sisi ko wani abu mai kama da haka ba kuɗin suka faɗi tace sai ta faɗa wa malam a gabansa malam ya dake wani har ya mutu murus yace nan take walfauru da gaggauta fararun farilla ne ta tare nasa nasa ya hmm. cika gasa iska ya gudu masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin babban bakon namu Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe sai wadda ta haɗa mana sautin shirin Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. a sha ruwa lafiya. A maza da mata zan miƙewa. gaida Yusuf Aliyu Harande har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu a yana ce a karfe 11 da minti 26 wato karfe 4 da minti 26 a jamhuriyar Niger, Najeriya, Kamaru da Chad. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuka aiko mana. Assalamu alaikum murya Amurka. Sunana Baba Gani Alhaji Nushiya, shakal ɗalibi a Jami'ar Maiduguri. Bijirewa da baiwa ƙananan hukumomi cin gashin kansu. Da gwamnonin Najeriya suka yi sam-sam hakan bai zo mana da mamaki ba. Domin biri ya yi kama da mutum. Dama mun jima da sanin gwamnonin Najeriya su ke hana ruwa gudu wajen ɗaiɗaita lamurra a ƙasar nan. Saboda haka an yi walƙiya mun gan ku. sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga malam balarabe hafizu gusau ya ce assalamu alaikum sashen hausa yau kira na ga gwamnatin jihar zamfara shine ta tashi tsaye wajen taimakawa mabukata a yayin da take mana bankwana da karagar mulki ya kamata gwamnatin jihar ta sani al'ummar jihar zamfara ba za su manta da ɗauki ɗaiɗai inda ake kashe al'ummar jihar a tsawon mulkin ta ba ya allah ka ba mu zaman lafiya mai ɗorewa a jihar zamfara da ma ƙasa baki ɗaya amin suma amin sai kuma sakonmu na karshe ya fito daga nasiru shehu yunusari tare da kinunu sani yunusari da abdulmuttalib mande magarya suka ce baki da salamu alaikum murya amurka muna addu'ar allah ya kawo mana zaman lafiya a kasar mu najeriya da ma duniya da ma nahiyar mu ta afirka alfarmar wannan wata na azumi amin suma amin madalla yanzu kuma ga shirin na ƙarshe labarai a takaice kafin mu yi sallama da ku. Ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ya yi kira ga shugaban Amurka Donald Trump da ya bi hanyar mutuntaka a maimakon ya rika amfani da barazana. Zarif na mai da martani ne dangane da wani sakon Twitter da Trump ya wallafa a jiya Lahadi, inda yake cewa idan Iran tana so ta yi fada ne, wannan zai kasance ta a hukumance. Kul ta sake barazana ga Amurka. sojojin amurka sun ce ɗaya daga cikin jiragen ruwan yakin su da ke tekun kudancin sin ya yi tafiya a yau litinin 20 ga watan mayu a kusa da scarborough shoal da ake takaddama a kai tsakanin china da philippines da takaitun labarin kawo muku karshen shirin namu na yanzu sai kuma mun dawa a shirinmu na karfe tara da rabi na dare dauke da wasu shirye-shirye da rahotanni inda za mu buɗe muku layuka muku kira ku bayyana muna ra'ayinku yanzu a madadin hafiz muhammad babala da ya taya tun ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie gresham da ta haɗa shirin da bada umarni sai na mu regis da abokinsa ni ne naku abdulaziz adili toro ke cewa muni lafiya daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga shirin na gaba shirin yau da gobe.